halin rayuwar biladam da kwanciyar hankali sun tabarbare a kwamin karkara ta inatas yankin tilaberi inda mutanen da suka yi gushi da ke cikin sansani uku da aka girka na jiran taimakon da ya kasa isowa mataimakin magajin garin inatas na maganar har ya kai inda ta'adda 'yan ta'adda ke amsar zakka ta tilas da tilas a zandar ma'aikatan kamfanin sora sun shiga yajin aiki jiya da yau bayan rishin jin sawatocin nasara ga ga sassartawa da inspector ma'aikata ya zartas. Ci gaba da shirye-shiryenmu a kan auren yara yau za mu ga yanda harabar shugabanci ta kare yara ke gumazon hana auren da wato yarinya ba ta lamunta da shi ba. Masu sauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarin. 'Yan ɗarikar Katolika na ƙasar Nijar na kira ga ma'abuta addinin da su gudanar da salloli da azumi don samun ganin an saki mushannan ɗan asalin ƙasar Italiya, Pierre Ligi Machali, da aka yi awon gaba da shi ranar 17 ga watan Satumba a gusun maso yamma ƙasar Nijar. Muna gayyatar ku ga yin salloli na kwanaki uku ranakun 17, 18 da 19 ga watan Oktoba 2018 tsawon kwanakin nan uku za mu yi salloli don ganin an saki fiyar wato legi maceli da kuma fatan zaman lafiya a ƙasar niger kalamun da lauren lampo archevêque na yamai yayi yayi kenan cikin wasiƙa da kamfanin dilancin labaru na ƙasar faransa afp ya samu. halin rayuwar bil adam da kwanciyar hankali sai kara taɓarɓarewa suke a cikin kwamin ɗin karkara ta inatas yankin tilaberi kusa ga iyaka da ƙasar mali mataimakin magajin garin wannan kwamin ɗin a salek agga alhamdu ya yi wa nan hudai ƙarin bayani mu saurare shi ONG wanda ke taimakawa ma mutane da suka samu matsala da suka wuce da wurarensu suka koma wani wuri suna yin nasu kokari amma sitkin tinagar da tarhabut da tiso hal yanzu babu abin da aka basu aka ce koridor na security bai kurir sojawa babu sojawa aksa da suke al'amarin tsaro yake a wannan wajen can babu tsaro babu kwanciyar hankali yanzu in kashe can wani iko ne su wane ne suke iko na eh, iko na jihadist ne yanzu dai kwanakin bayan ga dai zakka suke nan ga amsa sun zo sai su lissaha bisa nawa gare ka sai su hidda zakka Ministan cikin gida na ƙasar Nijar Bazu Muhammad a ranar Asabar 13 ga watan Oktoba a gaban kafofin labaru ya bayyana cewar za a girka wata bataliyar sojoji a Madarun fa cikin yankin Maradi. Girkin wannan bataliya mai harabobi guda uku ta ɗan Kano babban rafi da shirge za su ba da damar kawo ƙarfafa kwanciyar hankali bisa ga iyakar Nijar Najeriya da ke fuskantar rashin kwanciyar hankali da ke ta hauhawa inda ake awon gaba da mutane da kuma satar dabbobi. A Agadas ranar Talata an yi wata haɗuwa tsakanin wato Wannan tawaga ta kungiyar sai ECOWAS da kuma wato zababbun wakilan al'umma a na garin bisa ga maganar bakuncin habre magajin garin agadas ya nuna cewar tun soma aiwata doka ta shekara 2017 mai hukunta sarandin bakin habre tamkar wato kazamin aiki ne duk da kokarin da kuma ake na ana yi har yanzu dai da sauran aiki ga kalamun da ya yi wa wakilinmu musa mamman. Tun a shekara da goma sha shida domin dakatar da safarar bakin haure kungiyoyi masu bayar da taimako sun haɗu na kawo tallafinsu. Kuma kamar da kuka sani a zahiri ayyukan da suka yi ba su gamsar ba. Akwai da yawan kungiyoyi na ƙasashen waje da suka kawo tallafinsu a wannan fanni. Akwai da yawan sanarwoyi na tsare-tsare da shirye-shirye da suka yi. Amma duka da haka an yi la'akari ba su kai ga tabbatar tabbatar da zahiri na gani a ƙasa ba. A gaida Mutari Muhammadu da fassara Dukan kasashen Afirka na Arewaci sun yi watsi da tsarin kasashen Turai mai gindaya girkin tashoshin sabke bakin habre domin kaucewa shigar su kai tsaye a cikin kasashen tarayyar ta Turai. Kasashen na Arewacin Afirka su ne Tunisia, Algeria, Morocco da Libya. Haka ministan kasar Libya mai kula da harkokin hulɗa na kasashen waje Mohamed Altaher Sihala ya faɗa a cikin wato majalisar majallar D-Press ta Autricia a yayin ziyararsa a can wato a yau da sahe a fadar kamfanin dilancin labaru na faransa afp ministan kasar libya ya kuma bayyana cewar kimanin bakin habre dubu talatin da ba su bisa ka'ida a yanzu haka suna gargamake gargamake wato a libyan kuma kimanin dubu 750 na walwatse a cikin shimfiɗar kasar ta libya An samu kyautata da kuma sarrafa lantarki da rarraba shi a garin Tano cikin yankin Zandar. Generaton da aka isar da shi a 'yan kwanakin bayan nan sun soma bayar da lantarki a cikin angoyi da dama na garin a cewar Ibrahim Amgar dan kungiyar farar hula ta Tano. Abokin aikinmu Tarnan Fudai ya mashi tambaya ta wayar tarfo sai ya ce. labarin da muka samu kusan kan aikin na su motar in sun ce su wanda suka kawo motar in yanni Nijar nan za su dan yi revision installation wanda ke da kai a can tada su wancan tsohin motar in sai an ɗauke su an maida su hura tukun su wannan sabon yi plafon shirwa yan tarin ta samu ruwan sha kawai saboda motar mun same su kuma motar ina ke tsammanin kawai motar ne wanda za su biya mata mutu bukatun ta na wuta tunda motar ne manya manya da uku a kawo an ce dukan su kowanne megawatt ɗari da hamsin ne kamar wanga janareto uku za su magance matsala wutar lantarki a tanut sun isa sosai sun biya ma tanut bukatun ta da wuta ta wannan motar idan suka dan bamu lokaci suka ce yanzu kawai hakuri za a yi a samu aiki mai kyau a yi plasan motori sabbi dan kar a samu wata matsala irin ta baya kenan kawai daga ainihin plasan ma san problem ne kawai aiki za fara kan ko kwana biyar ko shida haka Mu dai tsaya a cikin yankin na Zandar, 'yan Nijar ma'aikatan kamfanin sarrafa man feta Soras ta Zandar jiya da yau suna cikin yajin aiki, ta da jijiyoyin wuyan nasu ya faru ne bayan rishin cin nasara ga sassatan da inspektan ma'aikata ta jagoranta. Alhusaini Limam Tambari, babban sakatarin sandikar masu yajin aikin, ya yi wa wakilinmu a Zandar, Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Ya yi kusan shekara ɗaya da muka ƙulla wata yarjejeniya tsakaninmu da ofishin minista man fetur da kuma ofishin daraktan kamfanin Soraz. A cikin wannan yarjejeniyar akwai bukatocinmu da muka gindanya, amma ga shi shekara za ta kawo ƙarshe babu wani canji. Don haka makasudin shirya yajin aikin shine jadawalin tsarin ma'aikata 'yan Nijar da kuma gyara batun makamai na 'yan Nijar da batun sufuri inda akwai kasarwa ofishin ma'aikatar a wani karo. Akwai batun abinci. Ma'aikatan Soraz suna da gidaje da ake kira Sitefu makwai gado. Fiye da kashi uku na ma'aikatan suna haya ne a cikin gari. Kuma rayuwa tana da tsada duka da yake alaus din haya bai huce jika bakwai da rabi ba. komo yankin doso direbobin manyan motoci har yanzu suna cikin hawala'in lalacewar hanyar gayar zuwa doso hanyar da ta lalace kwata-kwata da ke haddasa bacewar motoci yanayin da ke baiwa barayi damar satar kayan da aka lodo ganin tafiyar hawainiyar da motocin ke yi bisa hanyar wakilinmu na doso musa mummuni ya naɗo muna wato shaidar wani direba ɗan asalin bene mu saurare shi Idan ka fito daga gaya zuwa doso maimakon wuni ɗaya wuni biyu kake yi saboda hanyar bata da kyau tana da ramu da dama. Idan ka ce za ka yi gudu kwarai to dole ka tsaya saboda wani karfen motar ka yana iya lalacewa. To ta haka ne barayi suke amfani da wannan damar suna hawan motoci. Da a ce hanyar tana da kyau ai barayin ba su ga wuri ba. A da a Benin ma ana fuskantar wannan matsala amma yanzu sun samu mafita tare da da jaman tsaro da suke sintiri. Idan suka yi sata bisa hanyar bela da a ce ana kama su. Idan mutanen garin ne suke abin sai a kame su. cikin babin shirye-shiryenmu bisa auren yara yau za mu saurari shaidar rukayya 'yar shekara goma sha shida a garin mata mai yankin zandar. ina so in yi armi shekara 25 tare da wanda nake so wanda ya yarda da ni na yarda da shi a wanda ya dara ni ba matsu ba dai yanzu dai da in yi arman saboda yanzu ina kan karatu na ne dan na aure ina bukatar yara guda bakwai namiji na gari ki shine wanda zai rike uwayenka da daraja ya rike ni da daraja ni ma kaina a unguwarmu akwai wanda suke rigima tsakanin su saboda tun da fari ba a samu ba soyayya tsayayya wadda za a yi tsakanin mata da miji gaskiya ina tsoro uwayena a ce sun mun arme ba tare da na yarda ba wajen aihuwa mutum ya zo dan ya mutu uwar ta mutu ko kuma mutum ya zo ya ringa yoyon hutsari kowa ya ringa gudun shi akwai wata gaskiya wadda na ji labarinta imanin shekara goma sha biyu aka mata arma kuma sai daga baya ta zo ta rasu dan ma ya zo ya rasu ina so in zama madankin lakwal da in ba ɗiyana tarbiyya mai kyau ta gari Yanzu kuma sai shirinmu na musamman bala'in auren yara na ya ɗau hankalin mahukuntan ƙasar Nijar har ya kai gwamnati girka ministan da ke kula da lamarin harabar shugabanci na kare yara ita ce shishiƙen gurmazau ga birki ga duk wani auren da babu lamunta a gare shi idan kuma aka yi shi ya zama tankar musguna ga 'yan mata ƙasa ga shekaru goma sha takwas duk yarinyar da aka ma yin hakan wato ana iya tana iya zuwa sarushin da ke kare yara da aka girka a cikin dukan yankunan ƙasa a cikin rahoton da rafika a tahayar ta shirya mana za ku ji bayani akan haka asumani shina mutar muhammadu dauke da fasara. Ma'aikatar kare yara na ɗaya daga cikin ma'aikatun ƙarƙashin ofishin ministan kyautata rayuwar ya mata da kare yara da ke da wakilci a dukkan jihohin ƙasa. Duk ya mace mai ƙasa da shekaru goma sha takwas a duniya ana ɗaukar ta tamkar ƙarama kuma yi mata aure ba tare da amincewarta ba taka hakinta ne. Saboda haka dukkan 'yan matan da suka fuskanci haɗarin irin wannan aure suna iya kai ƙara a ma'aikatar kare yaran. Usman Ahmadu shine darakta general na ma'aikatar. Matashiyar yarinyar da aka yi wa barazanar aurar da ita tana iya tuntuɓar mu wadda mu muna aiki tare da ma'aikatar shari'a kai tsaye sai a kula da al'amarin saboda mu ba ma yin doka amma muna aiki tare da masu hukumtarwa musamman alkalin yara wanda kowane lokaci wani al'amarin gaggawa ya samu muna tuntubar shi mu gyara matsalar muna tuntubar alkali na yara mu haɗa rahoto sai mu mika masa jihohin da suka fi kasancewa cikin haɗarin auren yara a cewar usman ahmadu su ne maraɗi zandar da tawa al'ada. aurar da yara tana da karanci a yamai kasancewar zamani ya yi tasiri. Sai dai duk da haka wani lokaci hakan na faruwa. Madam Aminatu jami'a a sashen kare yara a ma'aikatar magajin gari na shiya yamai ta hudu na da ƙarin bayani. Akwai tarurrukan wayar da kawuna da muke yi a cikin unguwanni na tambayar gungun mata da masu unguwanni da zana aka samu irin wannan al'amari su yi ƙoƙarin sanar da mu. Akwai 'yan matan da iyayensu suka ba su kashi shi saboda sun ƙi auren. Mun samu mata biyu da suka bar gidajen iyayensu. A wani lokaci tare da ƙananan shawarwari da muke bayarwa mu da kanmu muna gyara matsalar. Ita dai ma'aikatar kare yara tana ƙoƙarin warware duk wata matsala a cikin ruwan sanyi ne, sai idan iyaye sun yi taurin kai ne ake kai lamarin a mashara'anta. A cikin matsanantan halaye, kamar idan yarinya ta yi gudu ko kuma aka gallaza mata, ma'aikatar na kawo ƙoƙarinta wajen kwantar da hankulan 'yan mata. Madam Usman Maimuna, shugabar sashen kula da kyautata rayuwar iya mata mata da kare yara a ma'aikatar magajin gari shiya ta ɗaya ta da'irar Yamai na ɗauke da ƙarin bayani. Taimakon gyara rikicin zamantakewa da muke yi shine ganawa da 'yan mata da aka yi wa aure da wuri kuma suka kiya. Muna ƙoƙarin mai da hankalinsu na su zauna a cikin al'umma. Idan akwai yarinyar da take fuskanta irin wannan matsala ita kaɗai muke ɗaukawa domin gyara matsalar shine na haɗa kan wannan iyali. cette famille-là. Wannan shirin na musamman kungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. Da haka kuma muka zo ƙarshen labarun na maraicen yau a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku ni madugun shirin gunguma man ɗantani ke muku sallama sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a sha sauraro lafiya. Ku saurara shirye-shirye Istiro Kalangu. ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.